Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci. Maudu'in da muka gabatar wa mai sauraro na wannan rana shine a watan janairun bara jamhuriyar Nijar da wasu kasashen Sahel uku suka bayyana aniyar ficewa daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a hukumance. Kuma a halin da ake ciki, watanni uku ne kacal suka rage wa'adin ficewar su ta cika bayan sanar da ECOWAS batun janyewar kamar yadda dokokinta suka tanada. tambayoyin da muka gabatar wa mai sauraro su ne wace fa'ida haɗin kai tsakanin ƙasashe da ita a wannan yanki me zaka ce wa bangarorin da ke gutsuri tsoma akan wannan batu malami na gaba menene ra'ayinka sunana imrana madaha boko kuma ina magana da ku ne kai saye daga tsakiyar garin boko da ke arewacin ghana muddin kungiyar ecowas tana son wa'yan kasashe guda uku su dawo cikin wannan kungiya to ya zama dole kungiyar ecowas ta koma ainihin yadda aka kafa ta domin an kafa ta ne domin ta kare tattalin arziki ba ta shiga cikin siyasan kasashe da ke cikin ta ba saboda shi muna kira da kungiyar ecowas su koma yadda suka kirkiro wannan kungiya su bar su bakin su a cikin kasashen da ke cikin wannan kungiya domin haka shi ke kawo wannan faraka Sashen Hausa gidan radiyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari abuwa fana angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don azirin muke muku fatan alkhairi fatan an wani lafiya. To a hakikanin gaskiya ficewa dai da kuma buƙatar dai dawowar da su 'yan ƙasar burkina faso chadi da kuma ƙasar nijar a cikin wannan ƙungiya ta ecowas gaskiya ficewar su bai yi wani fa'ida ba duba da za a ga cewa ficewar tasu irin wannan baraka da ake samu musamman ma na tsaro bangaren najeriya da nijar din kuma da ma kuma wasu ƙasashe na yankin sahel ɗin, za a ga cewa kusan ƙara ta'azzaruwa ya lamari na tsaro din to akwai dai buƙatar gaskiya su sassauto idan har dan mutane suke yin wannan mulki ɗin. akwai dai buƙatar gaskiya su dawo cikin wannan ƙungiya ta ECOWAS ɗin ta yadda za a haɗa hannu duba da za a ga cewa lamari na tsaro mutum ɗaya ba zai iya samar da shi a ƙasarsa ba dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe fatan mu kuma Allah ya sa su ji wannan kira namu Hassan Albasari abubakar Angon Fatima tare da Yahaya Danno Azumi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni a ra'ayi na eh, kasashen da suka fita daga cikin kungiyar ECOWAS. Ni a ra'ayi na ba daidai ba ne. Ya kamata a ce su zauna a teburin shawara su lalubo bakin zaren a warware shi a zauna a ci gaba da tafiya tare. Saboda irin rarrabuwan kawunan nan shi ke daɗa kawo barazanar tsaro a yankunoninmu na afirka saboda in ba a tare gaba ɗaya ana dunkule gaba ɗaya ana tafi da al'amuran gabaki ɗaya to akwai matsaloli akwai tarin matsaloli a ciki ya kamata dai a duba a dawo daidai a sasanta a ci gaba da tafiya tare a kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'addan nan da suka addabi yankunoninmu na arewa mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali rediyo faransa tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan cikin garin Kadisau. Alhamdulillahi wannan dama da kuka bamu na mu tafa albarkacin bakin mu akan ficewar jamhuriyar niger da Burkina Faso da Mali. Wa'adi ya kusa cika tunda yanzu dududu ya rage saura wata uku. mu muna ganin wa'annan kasashe da za su yi haƙuri su dawo su bi wannan kungiya ta ecowas su so duk abin da suke so ita kuma ecowas ta zo ta tsaya ta yi musu haɗin kai shine ci gaban ƙasashenmu amma rabuwar kawuna ba ci gaba ba ne a ƙasashenmu duba da yadda ita ecowas dama ita ce haddasana na wannan abin da ya faru don haka mu gaskiya ba ma so a ce nan ƙasashe sun fita daga cikin ƙungiyar ecowas muna musu fatan alkhairi ubangiji allah ya daidaita su sunana bashir mamman ɗan inna kadisau ku tashi lafiya radio france a kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara maudu'i na yau shine game da ecos wasu kasashe waɗanda ke son su janye kuma sun kai gaba da notice wanda yake yau sauran wata uku lokaci ya yi to mu dai abinda muke kira ga waɗannan kasashe ɗin ba ma son su hita daga cikin ita wannan kungiya illa kai abinda za mu kira ga ita kungiyar ecos ta yi kokari ta diba dalilin da yasa aka kafa ta kuma su waɗannan kasashe menene matsalolin da yasa za su fita sannan kuma muna fatan ecos ba allah su yi kokari su dibi matsalolin halin da membobinta suke ciki musamman abin da ya shafi harkar tsaro tattalin arziki harkar ilimi harka dai duk wadda ta shahe matsalar da ake ciki a yanzu to muna fatan wannan sakatariya din ta eco su zauna su diba domin a magance ta na gode kwarai kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara. Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma Shamsiyya Haruna ce ke jan ragamar wannan shiri don haka za mu dora. Malami na gaba, me ke tafa da kai? Assalamu alaikum mai magana baban Fatima Gadunasko Gangam, farko mulki ta shagari sokoton nigeria To dangane da wannan ƙungiyoyi na ƙungiyar ecos da niger da Mali da da suka ce sun fita to gaskiya mun ga maka wannan abin bai daidai ba amma kuma ba wanda ya kawo wannan matsalar sai ita kungiyar ecowas saboda an kafa ta don taimakon kasan senegal ta rabe da su suna cuta ma kasan sani don haka mu arewa ta yamma najeriya maganar gaskiya idan kungiyar Nijar ta ta kungiyar nan gaba ɗaya to ba ci wani gare mu ba sai dai muna kira manyan mu na arewacin Najeriya su haɗa kai a je a koma Nijar din nan a lallaɓe su su dawo cikin ƙungiyar ko da yake ta nisa amma kuma ya habbata dawo to mu arewacin Najeriya mu haɗa kai da Nijar a kamar da tsaron ƙasa yanzu. mu don shine kawo na ƙungiyar Lakurije akan rashin haɗin kanmu da Nijar na gode mai magana baban Fatima ganin su Salamu alaikum Radio France International mai magana da Garba daga nan garin ya daga mu karamar hukumar gazawa da a jamhuriyar Niger. To a ra'ayi na kasar mu ta ci gaba da fice daga cikin kungiyar ECOWAS tunda dama kungiya ce mai bautar Faransa domin in ka duba shugaban kungiyar ECOWAS din wato Tinubu bai iya hmm. gyara kasar shi na tana ya ce ya gyara kungiyar ecos mi ecos ta yi a nijar ba taɓa yin titi ko a nijar ba ba su tallafin ɓangaren tsaro ba su mu komi su bar mu kawai mu huce daga cikin kungiyar su sha mu lahiya muna dole ne mu kaɗai ne a cikin ƙungiyar kowa je da kasar shi kawai saboda haka muna goyon bayan sojojin kasar mu saboda haka su ci gaba da fice daga cikin kungiyar kawai su sha mu lahiya muna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yarfi Hausa. Sunana Mama Ila daga Kawari, kuma da kyan kanan bakashe jihar Mai da ke cikin yankin Maradi na jamhuriyar Nijar. Hakika yarfi Hausa ina kira ga gwamnatocinmu na kungiyar IS wato Nijar, Mali da Burkina Faso. Da Ubangiji Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu ƙari a cikin wannan kungiya tamu. E kuwa su kuma mun yi ban da ita insha Allah abada abada. mun ban eh, bankwana da ecowas saboda haka muke kira ga gwamnatin najeriya da ta yi ladama akan abin da ta yi wannan kasashe musamman ma jamhuriyar niger da ita kungiyar ecowas karkashin jagorancin shugaban najeriya bola ahmad tinubu ta ma niger wulakanci wanda har abada ba za mu mance shi ba to saboda haka muke kira ga ita kasar mu ta Nijar da sauran kasashe na Mali da Burkina da su tsaya wuri daya cinciya maɗaurin ke ɗaya su tsaya su haɗa kansu su ci gaba da aiki tare ba tare da mun koma cikin ECOWAS ba mu fatan mu koma ECOWAS har abada har duniya ta tashi to ku tashi lahiya a rufi Hausa suna na Mamman Ila daga Kawari kuma kana Bakashe jihar Mai yankin maradu kuma na jamhuriyar Nijar tashi lahiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa mai magana Asuman Gata a Bala filin cikin jamhuriyar Niger ina kiran kuna daga nan sanan. To ra'ayina na yau game da ECOWAS da niger da sun ka sami saɓani mu dai muna fatan ubangiji allah shi sa a gyara dai wannan sabani da an ka samu amma ita kuma ina kira ga shugabannin ecowas irin wannan abu da sun ka fara farkon sun ka so su ce su kama nijar hari ba a yi haka hakanan saboda mi yau ko dan dan na wanda ka aihwa in yayi malahi matsawar dai ba yaro na ba ya kamata duk abin da za ka yi ku biɗi mm. sasantawa ka kire shi ka zamana da shi kuyi magana amma in ka ce ba kai wata shawara da shi komi ka ɗauki abu kai tsaye ka ce za ka kai mai hari rayuwar shi ya za ta yi ta daɗi to ina muku fatan alheri rediyo faransa asuman gata a bala filingi cikin jamhuriyar nijar abokin anzaru Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya rufi Hausa kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda cin wanda ba na kungiyar masu kira da radiyo radio ta Afirka da ke nan jihar da Magaram. To hakikanin gaskiya mu babu wani sharaɗa da za a ce za mu cika mun huta ne mun riga mun huta babu wasu magana a dawo ko a yi wannan ya muna muku fatan alkhairi. Toma Dalla duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin. a madadin ka fatanin abokan aiki musamman mustapha a dbc da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international